ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ashirin da bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace da ɗaya ga watan shida miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da tafsir na alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba muna cikin surata taha za mu tashi aya ta 82 insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني الله يكي لليني tare da zunubi mai zunubi da kafici mai kafici da shirkan mai shirka da ɗan baɗe baɗaɗɗe, laga lagafarin wallahi mai yawan gafara ne gawa liman taba ga wanda ya tuba yana dama barin zunubansa ya yi ma'aza alkawalin ba zai sake ba wa amana ya imani kamar yadda ake neman a yi imani ba imani wanda ake riyawa ba wa amila salihan ya aiki wanda yake nagari aiki nagari shine wanda ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar aka yi shi da ikhlasi kuma aka yi a kwaikwayon aikin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sun haka da sannan ya shiru a sauran rayuwarsa bai kauce ba ba wani zunubi mai girma da za ka yi ma Allah ka tuba bai yace ba ku الله تعالى ta'ala yana cewa سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له الأباب يوم القيامة ويخلف فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ibadar rahman wanda ake ba su gidan aljanna su ne waɗanda ba su bauta ma wani sai Allah waɗanda ba sa kisan kai waɗanda ba sa zina wanda ya yi ɗayan waɗannan ko duka zai gamu da babban sakamakon zunubinsa a nunnun ka maka gobe kiyama ya tabbata cikin walakanci da tsobaci sai Allah ta'ala ya ce na ɗaya sai wanda ya tuba ya yi imani ya kyautata imani ya ci gaba da aiki na ƙwarai wani abin sha'awa sai Allah ce fa ulai kai wa jalillahu sayyi'atin hasanat wadannan Allah na canza munanan ayyukan su zuwa kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jin kai dan haka kakka ga girman zunubinka ka dubi girman afuwa gafara rahaman Allah inna rahmati wasi'at kulli shay rahaman Allah ta wadaci kowa ta wadaci komai in ka tuba a yi min zambi kamar la zambala wanda zai tuba barin abin da yake na laifi kamar wanda bai taba laifi bane Allah ka azurta mu tuba نعم وما أعجلك عن قومك يا kada kada قال ula'i ala وعجلت إليك ربي لترضي Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa dama ya ɗauko zafaku daga cikin bani Isra'ila ya zo da su miƙaƙi kamar yadda muka yi bayani a jiya ya bani Isra'ila kada an jaina kun min adukum wa atina kun janiba tsur al-aymani wa nazzalna alaykum al-manna was salwa to annabi Musa lokacin da ya fito da waɗannan zafafun mutane zai je wajen an so allanan at-tawrat suna kan hanya sai annabi musa ya kosa ya kosa ya isa ga allah ya ai magana ya ji daɗi sai sauri ya gabace su to allah ya ce ya zo da zafa ya san abin da ya auku jalla jalaluhu ya fi kowa sani jalla jalaluhu sai tambayi annabi musa wa ma ajalaka an qaumika ya musa me yasa kai gaggawa ka bar mutanenka baya ka iso ya musa qala annabi musa sai ya ansa ma allah jalla jalaluhu hum ulai ai waɗannan jama'a tawa ala asari suna nan suna bibiya na wato suna kusa za su iso yanzu insha Allah wa ajisu ilayka ne gaggawan zuwa gare ka ne ya Allah saboda ni ina son in zo da gaggawa in ka shi mani da, dan ka yadda da ni in samu yadda in tada samun matsayi in dada samu abubuwa waɗanda suke na rahaman ka jalla jalaluka wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wa la ilaha illa Kunga kun ga yadda annabi Musa yake kan munajati da Allah jalla jalali mu kuma yau an ce al-musallin yunaji rabbahu mai sallah yana munajati ne da Allah ubangiji wa ta'ala amma sai ka ji an ce hayya ala sala ka zauna kana tsira wanda ba shi da amfani kana tadi la yusmin wa la yubni min jiw. wani lokaci ma gulma ake yi tun ma yan uwanmu mata an yi rabe rabe ana tadi an sa akushin wata ana cikin namanta a sallah kai baka je kayi ba hasara ta tabbata fawailil lil musallin alladhina an salatihim saquna magabata suka ce ba waɗanda ba sa sallah bane bal alladhina yu'akhirunaha an awqatiha masu jinkirta da ban lokacin da su ake yi qala qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa aballahum samiri qala Allah subhanahu wataala sai ce to Musa baya ta haihu wato an yi mugun haihuwa fa inna mu inji Allah subhanahu wataala bi kulli azmatin wa kibriya shike da ikon ya nuna isa mu fatanna qaumaka to mun jarabi mutananka amma ba su ci jarabawa ba ya zame masu fitina ita fitina musiba bala'i in ta zo ba ita a ƙashin kanta ne take zama bala'i ba kowane irin fitina in ta zo ba ita ce fitina ba jarabawa ce wadda nabnu wasu bi walhairun fitina wa ila yana irin yurja'un mukan jarabi bayi da alkhairi mu jarrabe su da sharri fitina ce duka amma ku sani zuwa gare mu za a koma saboda haka ai fitina in ta zo tana iya zama rahama tana iya zama fitina gwargwadon yadda wanda aka fitine shi ya fuskanci abin idan an kawo bala'i kai imani bi qadarin lahi wa qudrati kai imani bil qada'i wal qadr ka anshe shi kai hakuri to alheri ne a gare ka kaga fitina ta yi inkilabi ta koma rahama alkhairu yau ko an ka maka abin da kake so ne dukiya ko mulki ko lafiya sai baka yi godiya ga Allah ba kai alfahari ka nuna isa to dukiya da abin da duk kake so da ka samu ya zama maka fitina idan alfitinatu fi haqiqatiha aw fi zatiha laysat bi bala'i bal yanda wanda aka kama shi abin ya ainsa ya anshe ta ta hanyar da Allah yake ya ansa ko ya anshe ta ta hanyar shaidanci haka nan alkhair fi zahirihi laysa bi khair ai dukiya alkhairi ne Allah ya kira dukiya alkhairi in taraktum khaira aymana to dan an baka alkhairi an baka dukiya ba ita ce alkhairin ba yaya ka rungume ta ya ka sarrafa fata mai kai da ita ka tsare ta ka ba da haƙƙin Allah ka taimaka ma bayin Allah ka fice zakan dukiyarka ka kashe ta hanyar da Allah ya ce to ta zama maka alheri anta ash shakirina ka kasance cikin masu godiya ga Allah Allah ba zai kyale ka ba sai ya ƙara maka da in shakartum la azidannakum ko ko kayin zanci kayi barna ka bi san zuciya aha kayi butulci ولئن كفرتم إن أبادي لشديد وهكا الثامري وأضلهم الثامري الثامري سيقد سوي ربا كده هنيا التوحيدي ميهي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا أملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا أملنا من زينة القوم فكذبناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله سيف نسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ga san silsila ɗaya bayan ɗaya wace fitina ne Allah ya jarrabi bani Isma'ila wani takaddarin mutum wai shi same tun tunda ya ga bani Isra'ila masu kwaɗayin bautan gungi ne kan mu manta jiya muna bayani ana fidda su daga teku suka ga masu bautan gungi, suka ce ya Musa idan Allah na ilahan kama lahum aliha shi kuma lalatacce ne daga cikin ƙabilan sami'a nan da nan ya tattara gwalagwalai na mata gaba ɗaya ya narke ya yi ɗan mutum-mutumi nan ɗan maraƙi ɗan mutum-mutumi ya yi ƙoƙarin yadda ya fata cikin da duburan ya yi masa yadda in iska zai fita fito zai fita kamar kukan ne al'afon kamar kukan ɗan maraƙi to shi Allah ya yi ma annabi Musa bayani bayan kafa an haifi ɗa ba ido kafin annabi Musa ya tafi ya ce ma Harun alaihi salam ka zan halifa na cikin al'umma kuma duk abin da yake nagari ne ka tabbatar da kayi an yi to ga abin da kuma aka gaya wa annabi Musa a Musa ila qaumihi na asifa nan da nan annabi Musa ya dawo wajen jama'a sa cikin fushi mai tsanani Kala ya Ya ce ya ku jama'ata alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana shin Allah ubangijin ku bai muku alkawali kyakkyawan alkawali ba cewa zai naje ne in an so muku allunan attaura wanda akwai alkhairai mai yawa na ayi ko a bari wanda yayi ya zauna lafiya ya ci gajiyan aikinsa mai kyau ya mutu ya shiga aljanna a fatala alaikum al'ahadu shin wai alkawalin da na yi zane in kawo allunan alkawar yi muku tsawo ne yaushe na abu da ku a ce ɗan ƙin an samu kafa hakun koma kuna bauta ma ɗan maraƙi am a hakkin ayyar hilla alaikum gazabun mai rabbikum ko ko ba abinda kuke sha'awa sai fushin Allah ya sauka a kanku daga Allah mahalicinku fa halabtum mawidi dan haka kuka saba alkawalin da muka yi da ku Allah dai za ku bauta ma ba za ku bauta ma wani Allah ba qalu sai suka ce ya Musa ma a halabna mawidaka bi masjidina ba da sanmu muka saba ka. kalmar malik za ka ji wani lokaci an ce mulk, kamar ana wani lokaci a ce milk wani lokaci a ce mulk akwai malaman da suke cewa akwai bambanci kaɗan a ma'ana kuma ma'anar takan ba da bambanci mai yawa in aka dube ta ta wata ma'anga malik mulkin zatin ka kai kanka ba a ƙashin sanmu da ƙashin ranmu muka yi ba kenan an tufa samun an yaudare mu ne milk abinda ka mallaka kai ka mallaki wani abu mulk ka mallaki mutum da abin da ya mallaka tabaraka allazi bi yadihi al-mulku da kai da abin da ka mallaka ya mallaki. in sha'a abqaka wata raka laka mulkata wa in sha'a afnaka وترك لك ملكك وإن شاء أفنى ما تملك وأخذه وتركك أنت وحيدا فريدا الله كنا إن يسوي كي kashe ka ya bar abin da ka mallaka in ya so ya kwace abin da ka mallaka ya zikau sullanka ya wututta ka cikin komi naka wanda ya mallaka maka ka zama sai kai kadai ka ci gaba da cewa walakin hummilna awzaran min al qawm illa mun tattara wasu kayayyaki ne ko mun dauki wani babban zunubi ne ta hanyar tattara kayan kawan al'umman sanin yi wannan faka ha, muka tattara muka watsa maka muka bashi ya anshi. ya sana'anta wannan dan maraki ya ce ga Allah mu mu kuma dama mun dade muna cewa ya Musa ija Allah na ilahan kama lahum aliha shi kuma da wannan haka zalika alƙasa ne haka sami ya wannan shegantaka ya wannan irin ɗanyen aiki ya saba ma ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da bautan gunki fa akhraja lahum ijlan ya fitar musu da dan mutum mutumin dan maraki jasadan lahu huwa ga gangan jikin shi an yi shi kaman dan maraki kuma kaman yadda na ce an fata cikin dubin zuwa baki an ɗan yi saddabar iska in ya shiga zai fitar da fito da wani ƙara kaman na kukan ɗan maraƙi qalu hadha ilahukum wa ilahu musa kace to ga Allah ku nan shine ma Allah annabi Musa fa na ya manta da Allah shi nan ya je neman Allah shi a miƙati kaji dai to kuma dabi'a ta dan adam shi yasa ba a ba fata dama dan za ta yi mana illa kau da ita ake yi duk lokacin da kace kai ma ka samu sai ka samu wani ya ce gaskiya ne ni ma na yi imani ku dai duba ku ga wanda ya fito ya ce shi Allah ne amma wasu sun bi iyakanta kenan wanda ya fito ya ce wanda ke tare da mu ya goyi bayanmu zan sa shi a aljanna shi ma an bi yadda za ka san mata ba ta da gaba a fala ya auna ta'ala ya ce suwa ba su da hankalin da za su gani ne Allah ya fi'a ilaihim qawla cewa wannan mutum mutumin dan maraki da abin da suka zo suna masa da roƙon da suke yi bai iya maida masa ansa wala yamliku lahum dharra wala naf'a bai iya mallaka masu wani abu mai amfani daidai a lokacin da bai iya cutar da su to me kai ku bautawa ci gaba qad qala lahum harun min قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري sai yuka ce to ina dan uwan Musa Haruna da aka ce ya tsaya ya sa ido game da al'umma yayi sakaci kenan lawazwa yayi duk abin da zai iya Allah ta'ala ya ce wala karqala lahum haruna min qabl wallahi haruna kafin su wannan aiki ya gaya musu ba wa'azin da bai musu ba ba shiryar wanda bai musu ba ba fadan da bai musu ba ba manuniyan da bai musu ba daga ciki yana cewa ya kawo ya ku jama'a na inna ma fitintum bihi wannan maganar da wannan mutumin da wannan lalataccen fitina ce gare ku jarabawa ce babba kada ku kuskura ku biye mashi wa inna rabbakum rahman ku sani ubangijinku mahalicinku shine Allah mai rahama mai jin kanku wanda ya ba ku sifar halittanku fiye da ta kowa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wanda ya saukar muku da ruwan sama ya fitar muku da itatuwa da ƴaƴan marmari da ganyaye ba abin da bai muku ba jalla jalaluhu fattabi'uni ku bi ni ku yi mun biyayya ku yi mun da'a in ci gaba da nuna muku yadda kuke ake bauta ma Allah wa atiwa amri ku yi da'a ga umannina ku daina butulcewa kuna bijirewa kuna aikata abin da kuka so wannan wa'azi haruna ya masu kafin su nutsa cikin bautan dan mahaifi ne suka anka masa قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فقالوا ندرسي نمبر suka ce. sun san fa shi haruna sun san tare da annabi musa ke kuma sun san annabi ne amma musa ne shugaba sai suka ce lanna ba har abada ba za mu gushe ba a akan bautan dan marakin nan akifina za mu lizimci bauta ma dan marakin nan hatta ya fi a ilaina musa har sai musa ya dawo in ya ce haka ne mu ci gaba in ba haka ba ne za mu yadda me kuka fahimta ana gafata malam ko kaninka mutum ilimi sai ka gabanna a cikin jama'a ya kunyata shi kan za ka yi duki jiki shi yasa a wata haya ce wala ce bi biya awfu kun zo kuna neman annabi Musa ya yi muku bayanin wanda ya yi kisa to ku samu bisum illa ma kama shi a kugu wani sai zufa ya mashi lin gaskiya wala ta'jal bil shubha sai Allah ya yi annabi wani